barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu matsanancin zafi da ake fama da shi a faɗin duniya ya ja hankalin masana matuƙa shugabanni da ma 'yan rajin kare muhalli inda suke da ƙaimi don ganin an yi duk mai yiwuwa wajen inganta yanayin duniya ko za a samu sauƙin wannan lamari kamar yadda masani akan harkokin noma da yanayi na ƙasar Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo ya shaida. abin da ya shahi kare mahalli ko kuma in ce yadda ya kamata a ƙara ƙarfafa kula da mahalli ta samu karbuwa ga majalisar ɗinkin duniya wanda za a tattauna bisa kansa a canza tunani da kuma yadda aka tahiyar da bincike lalle ana so a ƙara ƙarfin yadda ake tahiyar da aikin yaƙi da gurɓacewar yanayi da kuma duka abubuwan da suke ƙara kara zazafa duniya don saboda a maido wannan yanayi cikin yadda yake aka sani wanda kuma yake kawo kyakkyawar rayuwa da kyakkyawar zamantakewa tsakanin mutane da kuma yanda ita duniya za ta zamanto kamar yanda muka same ta iyaye da kakannu ya zamanto mun ma mun bar ma wanda suke bayan mu biya jikoki da tattaɓa kunne duniya wadda yake za su iya su ma su mora su amfana kuma su ci moriye abin har yanda su bar masu ma wa'ansu na bayan su masu zawa bisa kan wannan ne na gani cewa lalle ya kamata a dukufa wajen yanda yanda za a kawo taimako na yanda za a rage wannan zafin duniya da yake kawo canje-canje da abubuwa da yawa kamar wanda suke suna kawo matsaloli ga zamantakewa ga duka yanayin mabaki daya daga rayuwa ta dan adam da dabbobi da itatuwa da sauran duka halitta wanda Allah yi a doron duniya nan. Shi Muhammad Jafaru Tankuliya na Center for Climate Change and Food Security gada ya yi bayanin yadda wasu ƙasashe suke jan kafa akan ba da gudunmawa don shawo kan matsalolin sauyin yanayi. Dumamar yanayi da ke fuskantar duniya gaba daya yau ta kai wani matsayin da shekara ashirin da bakwai da ake taro na neman mafitanta ba ta ba da amfanin da ake nema cikin wannan taro da ake yi ba. In mun dubi taron da aka yi a kasar masar na cop 27 kwana goma sha shida ko takwas da aka zamna duka muhimmiyar abun da aka tashi da ita shine an dace da saman ma duniya wani asusu na kudi da manya-manyan garuruka waɗanda sanadiyansu muke ganin wannan dumamar yanayi za su biya kudi a doki wannan kudi a taimaka ma kananan kasashe waɗanda matsalan dumamar yanayi take habbakansu shi wani babban abu ne da an nemi yin shi shekara kusan talatin kenan sai shekarar da ya wuce aka iya aka yadda saboda manyan kasashe da yawansu sun buge sun ture suna ganin ba abu ne da ya kamanci a yi ba amma adalci da kasashen kananan kasashe da ya kamanci a cancanci a yi musu shine a taimaka musu su iya su gina garurukansu yau in mun dubi abin da ya faru kowa ya san cewa muna cikin yanayin da ba abu ne da aka saba da ita ba an yadda an karbi amma har ila yau wannan asusun kudin an fidda mutane goma sha takwas su nemi su iya su shimfida wani hanya da za a iya a samu wannan kudi ya za a biya wannan kudi nawa za a biya Wa ya cancanci ya fidda wannan kudi ya taimaki kasan shi cikin kasashen kananan da ake bidan a taimaki dukan ga abu ne da ba tun samu an iya an shimfida ba shi yasa shirye-shiryen da ake yi shine har cop 28 wanda zai zo a eh, shekaran ga wata na disamba ana neman in an tattaro wannan taro a iya a samu a karkare wannan fira na asusun kudin da aka yi a nasa bangaren kuma ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka ya yi bayani ne a game da yadda tsarin karɓo kuɗaɗe da aka ware don ƙasashe masu tasowa su yi amfani da su don shawo kan matsalolin sauyin yanayi yake da matuƙar wahala. ito wai ba wai wannan ne matsalar ba ita su kuɗin ne idan an saki ko kuma ake tunanin yadda za a same su na wajen tallafi din hanyoyin da za a samu a karɓi kuɗin nan su ne suke da tsananin wahala wanda yawancin kasashen afirka ko rashin kwarewa ko kuma ana musu mugunta wanda ba a iya ba su dama ta hanya mai sauƙi da za ka iya sa hannu ka karbi wannan kuɗin domin ka'idojin da ake sanyawa wajen karbar kuɗin gaskiya akwai wahala matuka sosai da yawa za ka ga in ka yi musu magana ce kai su sun gaji da bi daga ƙarshe sai ka kusa amma da sukan dage wasu ƙasashen su sama kamar kwanan nan kwayoyi. wani project da na gani a Najeriya da muka je can a ƙasar Enugu da Anambra ɗaya daga cikin kuɗin da na Green Fund ne aka samu za a yi wannan abin to kin ga mai an samu ɗan ci gaba sukan iya jajircewa su samu su karɓi kuɗaɗen amma dai ba kamar yadda kike zato ba ba kamar kuɗi ne da za a ce kawai budget ne an ware kawai za a yi muku taimako a'a sai kun nema neman ma sai kun bi ka'idoji masu wahala masu tsauri sosai kuma yawanci za ka kiga cewa su turawan nan su ne dai za su zo su za a biya wa kuɗi a kuɗin hotel da kuɗin jirgi don su ne suke da ilimin da yadda za su zo su sa ku yi abin nan so kin ga kuɗin ma za ki ga da yawa daga ciki yakan tafi tafiye-tafiye ne. sauraro nan za mu dakata a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu dai-dai-dai daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.